sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci ga masu azumi kuma barka da shan ruwa a yau talata ashirin ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da da ɗaya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto na musamman a kan margayi tsohon shugaban kasar Chadi Idris Deby da Allah ya wa rasuwa a yau wanda zai maye gurbin rahotonmu na musamman da muke kawo muku daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Bayan nan sai mu kawo muku rahoto akan muhimmancin haɗakar likitocin mutane da na dabbobi don kawo sauƙi ga bincike. Bayan nan sai mu kammala shirin da labaran wasanni. Kana da nasiha albarkacin wannan watan na Ramadan. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran. Rundunar sojin kasar caji ta ce an hallaka shugaba Idris Deby a wata fafatawa da 'yan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka na tsawon shekaru talatin. Da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati a yau dinnan talata, wani mai magana da yawon rundunar sojin ya ce debi ya mutu ne sanadiyar raunukan da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagagen daga wata kungiyar 'yan tawaye mai suna dakarun kawo canji da haɗin kai a chadi ta daɗa dannowa daga arewacin ƙasar a 'yan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar injamina babban birnin ƙasar an rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasar kuma mai magana da yawun rundunar sojin azimin barandowa a guna ya ce majalisar mulkin soji za ta jagoranci kasar na tsawon watanni 18 kuma dan marigayi shugaba debi mai shekaru 37 janar muhammad idris debi itno shine zai jagoranci majalisar ta mulkin sojin a halin da ake ciki kuma ofishin jakadancin amurka a birnin injamena ya umarci ma'aikatansa da su nemi mafaka ganin cewa ta yiwu a fuskanci tashin hankali. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta nuna goyon bayanta ga wani kudurin doka na Majalisar Wakilan Amurka mai neman a maida birnin Washington DC jihar Amurka ta hamsin da 51. An ɗau lokaci mai tsawo, mutanen birnin Washington DC masu yawan dubu ɗari bakwai ba su da cikakken wakilci a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka, a cewar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi. a wata takardar bayani a yau dinnan talata ofishin ya kara da cewa wannan karbar haraji da ake yi ba tare da mutane sun samu cikakken wakilci ba da kuma kin amincewa masu zama ƙarƙashin gwamnatin jiha tasu ya saba ma aƙidar demokaradiyya wanda aka gina ƙasar a kai ƙudurin dokar mai suna hr 51 ya tanaji birnin washington dc ya ci gaba da zama babban birnin tarayyar amurka a yayin da kuma mazauna cikin birnin za su samu cikakken wakilci a majalisar dokoki a karan farko to sai dai 'yan jam'iyyar republican na adawa da kudurin da cewa ya saba ma kundin tsarin mulkin kasar wanda ya tanaji kirkiro gundumar ta colombia a matsayin ta tarayya kuma sun yi tayin wani tsari inda mutanen da ke cikin gundumar za su iya kada ƙuri'unsu ga wakilai a jihohi makwabta. hukumomin lafiya na amurka na daɗa tsananta bincike kan allurar rigakafin covid-19 da kamfanin har harhaɗa magunguna na johnson johnson ya ƙirƙiro dr rochel walensky daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc ta faɗi jiya litini cewa cibiyar na nazarin ƙarin rahotannin da aka samu na waɗanda suka samu matsaloli masu yawa bayan a masu zagaye na farko na rigakafin. Walensky ta gaya ma manema labarai a yayin wani taron manema labarai a fadar White House cewa cibiyar a ta bakinta na da ƙarfin gwiwa ganin cewa adadin waɗanda suka fuskanci matsaloli bai da matuƙar yawa to amma duk da haka za mu zuba ido kuma muna kan duba abubuwan da ke faruwa. masu taya alkali yanke hukunci sun ci gaba da gabatar da shawarwari a yau dinnan talata game da shari'ar tsohon jami'in 'yan sandan minneapolis derek chauvin wanda ake zargi da kashe wani george floyd wadda ke ɗaya daga cikin manyan shari'o'i da aka tafka a amurka bayan da ta saurari ba'asi na ƙarshe jiya litini tawagar masu taya alkali yanke hukuncin ta yi wani zama na tsawon sa'o'i hudu inda mambobin tawagar suka fara tattaunawa wadda za ta kai su ga cin matsaya. a yayin tattaunawa ta ƙarshe wani mai gabatar da ƙara ya zargi cobin da kashe floyd wanda bakar fatar amurka ne ta wajen sa masa gwiwa da ya akan wuya ya danne na tsawon sama da minti tara amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka hada da shaye-shayen kwayoyi kuma shi cobin ya yi amfani ne da irin dabarar da aka koya masu a aikin 'yan sanda wajen kama floyd da ya yi a watan mayu a minneapolis amurka ta sake bayyana damuwa kan irin harkokin soji da kasar rasha ke gudanarwa a kan iyakarta da ukraine tana mai zargin cewa rasha ta girki sojoji waɗanda yawansu ya mafi na waɗanda ta girki yayin da ta mamaye kremia shekaru bakwai da suka gabata al'amarin ya ma zarci haka in ji sakataren yada labarai na hedkwatar tsaron amurka ta pentagon yayin da yake tattaunawa da manema labarai yana mai bayyana girki sojojin da rasha ta yi a halin yanzu da ta bakinsa abin tayar da hankali matuka. ya ƙara da cewa a gurguje dai mun yi ta ganin wannan girki sojojin na ta ƙaruwa ya ce lallai kam mun yi ta jin rasha na cewa wannan duk harka ce ta horar da sojoji amma abin da muke gani bai nuna cewa haka ne dalilin a zahiri ba labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Shugaban kasar Chadi Idris Deby ya rasu a yau talata ashirin ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, sakamakon rauni da ya ji a jiya litinin a fagen daga inda aka yi kazamin gumurzu tsakanin askarawan kasar da 'yan tawaye na kungiyar FAT a yankin arewacin kasar. lamarin da ya sa aka kafa wani kwamitin rikon kwarya a ƙarƙashin shugabancin ɗansa janar Muhammad Idris Debi. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya aiko muna da rahoto na musamman akan margayin. Idris Debi Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Kakakin rundunar mayakan kasar Chadi General Azem Bermandowa a gona kenan lokacin da yake ba da sanarwar mutuwar shugaban kasar Chadi Idris Debi ta kafafen gwamnati a ɗazu da hantsi. Yana mai cewa Marishal na kasar Chadi Idris Debi Itino ya rasu a yau talata 20 ga watan Afrilu a daidai lokacin da yake ƙoƙarin kare martabar ƙasa a fagen daga. Il a été blessé au cours des et a rendu l'âme une fois rapatriée en Jamena. Tuni wannan al'amari ya fara ɗaukar hankalin jama'a. Tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba ya sha ganawa da Idris Debi a lokacin da yake laye. Allah ya bani dama in ga eh, margayin shugaba Debi a cikin taron shugabannin kasashen Afirka ko kuma taron shugabannin yankin Sahel. ko kuma taron eh, shugabannin duniya gaba ɗaya a lokacin da duk shekara suna zuwa new york taron majalisar ɗinkin duniya ko kuma ziyarar da shugabanni suke kai ma juna abinda na sani shugaban ƙasar david huska biyu a cikin ƙasar shi hula da jam'iyoyin siyasa suna kukan cewa milki ne da ya jima ya yi shekaru da shekaru suna ganin yanzu ana bibin ma zai je wajen wa'adi na shidda ne zaɓe da aka yi shekaran jiya yannan kasashen kungiyoyin horar hula na wannan kasar da jam'iyyoyin siyasa da wasu ma ƙungiyoyi na duniya suna cewa babu demokrasiya a cikin wannan ƙasa. mutane da yawa an kame su an rihe su ba a san inda suka kai ba kuma wasu sun ɓaci yannan huska ta biyu shugaba ne mai kuzari habba iyaka ya yi zarumta game da ba da ɗiyan caji su je ƙasashe da yawa don su taimaka yaƙi da ake da 'yan ta'adda bance yana da wani wari ba kamar shugaba wanda ya yi ƙoƙarinsa na taimaka ma wasu ƙasashe idan yaƙi ya same su ko kuma ta'addanci ya haddabe su jajircewar shugaba a kan batun yaƙi da ta'addanci ya sa masana sha'anin tsaro irin su alkasim abdurrahman ke kallonsa da kima babban tashin hankali ne ya samu kasashen afirka ta tsakiya da afirka ta yankin sahel saboda lacizo ne wanda ya ɗaukan ma kan shi nauhi na taimakawa wajen kawo tsaro cikin yankunan nan gaba daya kuma mutum ne mai magana guda mutum ne mai karɓar shawara eh, daga sauran jama'a da sauran abokan aikin shi shugabannin ƙasashe da sauransu kuma mutum ne wanda ya sadaukar da dukiyar ƙasashe ma saboda neman zaman lahiyar afirka don ko abubuwa za su faruwa yanzu na asha idan ba a yi hankali ba tunda in ka ga abubuwan da suka faru a libya idris debi wanda ya rasu kwana daya bayan da aka bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa a karo na shida ya yi rayuwa irin ta mutunan da za a yi wa taken ba yabo ba fallasa in ji abdu idi na kungiyar fsan allah ya shirgaba idris debi soji aka zo an mutu soji kuma haka allah ya kadarta in ka ɗauka a ƙasashe na yamma da afirka sai da yawo da na central afirka mutum ne wanda dama shi yadda na haɗi maka zancen demokarasiya ma bata zo ba da ya samu bintuko man fetur a ƙasar shi sai mai da hankalin shi wajen makamai wajen sojina kenan wanda ka gaya haka dama ba zancen demokarasiya demokarasiya ba amma idrisa da bi zancen demokarasiya kenan sai ya nemi makamai ya hori sojina sai ya zama kamar shi ne garkuwa a kasashenmu a yaƙi da ɗan ta'adda to ka gani ma cikin yakin ne ka san shugaba ne wanda dama soji ne kuma dan banda ma sojin ne shugabancin shi bai hana shi ba zuwa bisa daga bai shakkun ya tahi tunda soji ne kuma yana da zuciya ta soji to kaga dai wanga gaman wanga tawayen oh, ya yi daidai da sanadin mutuwar shi to abinda za a ce allah shi ran eh, shilgaba da bi mutuwar idris debi wani babban gibi ne ba wai ga kasashen sahel kawai ba matsala ce da ka iya shafar nahiyar afirka gaba daya kasan ake cewa 'yan maza irin gujiya ne sai an bambara a samu na kirkito gaskiya yanzu akwai matsala ga yankin afirka ta yamma akwai matsala ga yankin sahel saboda wanda ya kamata ya taka wannan rawa misali kamar najeriya ce ya kamata taka wannan rawa da shugabanta to in ka diba su ma abin da suke ciki na kan alabe to yana da wahala su taka wata rawa wadda ta shahi yankin ko ta zama uwa maba da mama bisa magana tsaro ta yankin kai an yi asara an yi rishi babba kuma allah ya sa can ta mushin. a ranar 4 ga watan disambar 1990 ne hafsan soja idris debi ya dare kujerar shugabancin chadi bayan da ya kori isan nabre daga karagar mulki dukkan wani yunkurin kifar da shi ya cutura mutuwarsa wace ta zo wa duniya cikin yanayin bazata na tattare da babban darasi har ila yau ga tsohon ministan harkokin wajen nijar ibrahim yakuba ita mutuwa tana bisa kan kowa a kowace rana a kowane lokaci ba za ka sanin ba lokacin da za ka tahiya ba za a baka shawara ba kuma ba za a baka alamun ma da tana iya zuwa ba tunda inda ana cewa mutuwa tana zuwa ba zata wannan mutuwa ta shi sai a ce ta zo ba zata tunda kaga yau da sahi kafofin labaru suna ta ba da labarin na cewa ya ci nasarar zaben da aka yi shekaran jiya har a cikin injamina mutane ma suna ta nuna jin daɗi wasu suna harbe-harben bindigogi na cewa sun yi Eh, nasara kaga shi Allah ba ruwan shi da shagalin dan adam lokacin da yayi niyya yayi lokacin da ya yanke maka wa'adi to lokacin nan zai tabbatar da wa'adin nan zai karbi ranka kenan darasi na biyu shine duk wanda Allah ya ba nauyin al'umma ko ya ba nauyi komin karamta shi komin kalilan din shi balai nauyin shi kasa to ya zama ko da yaushe kana shirye da ka kyautata abin da yake da kyau a cikin gida ko a cikin waje da lokacin da mutuwa ta zo babu wani zance da za a yi daga baya sai a ce ko inda an sani da an gyara ko inda an sani da an yi kaza to lokacin da ake iya gyarawa yana lokacin da ana da raina shugabanni masu jagorancin kasashenmu su yi kokari ko da yaushe a saurari duka 'yan kasa a haɗa kan 'yan kasa a sa mutane su dibi hanya guda ka a rarraba kawunan su kuma ka a gwada mutane rashin adalci. Ɗan kimanin shekaru 69 Idris Deby na daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci bikin rantsar da shugaba Mohamed Bazoum a ranar 2 ga watan Afrilun da muke ciki. A tsakiyar watan Maris ya ziyarci wasu sojan kasar Chadi kimanin dubu biyu waɗanda suka yada zango a nan yamai a kan hanyar su ta zuwa iyakar Mali, Burkina Faso da Nijar domin aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar ƙasashen jisun Sahel. a ƙarshen shekarar 2019 zuwa farkon 2020 ya jagoranci wata gagarumar rawar dajin sojan chadi a kewayen tafkin chadi inda suka yi nasarar kakkaɓe 'yan ta'addan boko haram aƙalla dubu a shekarar 2008 daukin da ya samu daga faransa ya ba shi damar murkushe wani yunkurin 'yan tawaye sai dai kuma alamu na nunin idris debi ya mutu ne a wani lokacin da ake fuskantar tsamin dangantaka a tsakaninsa da shugabannin faransa kasar da ta yi wa chadi mulkin mallaka yayin da ɗaya bangare 'yan tawayen kungiyar FAT ke barazanar kutsawa birnin injamena a yanzu haka tuni aka kafa wani kwamitin rikon kwarya mai alhakin tafiyar da lamuran mulkin kasar a ƙarƙashin shugabancin ɗaya daga cikin 'ya'yansa general muhammad idris debi mai shekaru 37 a duniya wanda har izuwa jiya ke jagorancin rundunar dogarawan fadar shugaban ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ta ubangiji allah ya mishi rahama daga batun na mutuwa sai kuma na lafiya masana kula da lafiya a Najeriya sun bayyanar da buƙatar gaggawa da ake da ita ta amfani da tsarin binciken kiwon lafiya na haɗin gwiwa tsakanin likitocin dabbobi da na al'umma domin sauƙaƙa gano cuta da maganinta wanda a cewarsu zai iya taimakawa da kuma sauƙaƙa binciken cututtuka. Daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko muna da ƙarin bayani. Binciken hukumar lafiya ta duniya ya tabbatar da cewa akalla akwai cututtuka biyar waɗanda ke kama jama'a kuma akwai tabbacin cewa daga dabbobi ne suka samu asali. Wannan ne a cewar likitoci ya sa wasu lokuta akan samu jama'a da wata cuta a yi ta bincike da shan magunguna amma a kasa shawo kan cutar. farfesa abdulkadir usman janaidu likita ne na dabbobi wanda kuma ya gudanar da wani bincike akan wata cutar dabbobi wanda ke kama mutane mai suna bakale wannan cuta idan ta kama mutum za ka yi tsammanin malaria gare ko typhoid duk alamun su guda sannan wasu suna da malaria suna da typhoid kuma suna da cuta wani yana da malaria da cuta ta brucellosis wani kuma yana da typhoid yana da brucellosis kuma abin bakin ciki mun shi duk asibitocinmu da an najeriya na mutane ba su da kayan aikin da za su binciki wayannan curutoci mutum ya zo ya ce yana da malaria an yi ta bashi magungunan malaria a caccan zamai ka yi tasha babu lahiya babu dama su ga ya koyi binciken da ya kamata a yi an ka yi shi za a gano cewa wayannan curutoci suna nan tare da mu akan haka ne likitocin ke ganin cewa ya kamata najeriya ta tafi tare da sauran kasashen duniya a wannan haujin ai yanzu duniya gaba ɗaya abin kawo da shi musamman kasashen suke shi at one health don hakan ga duk inda ka ga sun ci gaba sun yi amfani da wannan one health domin in ba su yi ba aikin banza ne ko kayan treating din mutane idan baka titi da dabbobin nan ba aikin banza ne don za ka yi ta kashe kuɗin ka barkatai baka san abin da ke damu su bisa ga lura da cewa ba da jimawa ba ne hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta najeriya ta bayar da bayanin sake ɓallar cutar mura tsuntsaye a wasu jihohi a daidai lokacin da ake cikin cutar murar mashako ga kuma yawan amfani da shan kayan sanyi da jama'a ke yi musamman masu azumi wanda shi ma yakan kawo kamuwa da mura to koya likitocin mutane ke ganin wannan batun na gudanar da binciken kiwon lafiya na haɗin gwiwa Dr. Awal Ahmad Musa ya ce abu ne mai kyau. Saboda zai taimaka a yi saurin gano inda matsalar take. Kaga yanzu misali idan aka samu laboratory wanda likitoci na mutane da na dabbobi scientist ɗinsu za su ɗauki sample na mutane a ɗauki sample na dabbobi a taho a gwada a lab guda. Kaga in akwai mutum wanda ke da wata rashin lafiya kamar irin a wannan avian influenza murin tsuntsaye to za a yi saurin gano matsala kuma a warware ta a abu ne daman wanda ake yi a iyaka dai watakila babu lab ko guda a ko ina a so in aka yi irin wannan aka samu wannan haɗin gwiwa a wuri guda su yi aiki tare zai yi saurin taimakawa a gano a wannan matsala kasancewar akwai cututtuka na mutane da dabbobi masu nuna alamu iri ɗaya likitoci ke shawartar jama'a da a rinka ɗauka matakan gaggawa gaggawa da zarar an lura da alamar wata cuta domin saurin samun mafita ga wannan matsalar. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To yanzu kuma bar mu je ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. labarin wasannin mu na ranar yau zai soma ne da jamhuriyar nijar inda ake mako na 20 na shifar liga da kwallon kafa na wannan kasar kuma an yi fafatawa a tsakanin as guard national de niger da racing football club dukkan su na babban birnin Yamai akai banza da banza espoir ta da magaram zandar ta wa as police ta mai biyu da daya jangwarzo football club ta baradi ta sha kashi a gida a hannu as fan ta sojoji ci hudu da nema gs adar tawa a gida ta sha kashi a hannu as Duan ta custom da ci biyu da ɗaya sai football club ta arleta da ta yi banza da banza da as nijelek yayin da as soni dab ta sha kashi banza da ɗaya a hannun sahel sporting club ta wawan birnin mai sai union sportive de la gendarmerie nationale da tawa olympic football club biyu da nema idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na jamhuriyar niger na super league ta farko ita ce union sportive de la gendarmerie nationale da maki 45 ta biyu ita ce as nijelek da maki 36 ta uku espoir ta zandar da maki 34 ta hudu ita ta ce AS Guard National du Niger da maki 33. AS Duan ta biyar ce da maki 33 ita ma sai AS Fan tana matsayin ta shidda da maki 26 yayin da Urana ta Arlit take ta bakwai da maki 24 ta takwas Jangwarzo ta Maradi da maki 24 ita ma ta tara Sony Dep ita ce ke da maki 23 ta goma Racing da maki 23 ta goma sha ɗaya Salis Sporting Club ta birnin mai da maki 20 sai Olympic ta goma sha biyu da maki 20 ta goma sha uku hudu ita ce s police da maki goma sha takwas ta goma sha hudu kutal ta baya ita ce gs adartatawa da maki goma sha bakwai yanzu haka dai an tashi da wani labari ko mu ce wata sabon girgiza da ta bulla a sha'anin wasannin kwallon kafa na nahiyar turai inda kungiyoyi goma sha biyu suka koma gehe suka girka wata sabuwar kwambala da ake ce ma super league ta turai wadda za ta yi kisantaka da champions league ta turai din yanzu haka kungiyoyin sun hada da kungiyoyi guda shida na ingila da suka hada da liverpool manchester united arsenal manchester city chelsea da kuma tottenham sai kuma kungiyoyi guda uku na kasar spain da suka hada da barcelona da real de madrid da atletico de madrid sai kungiyoyi guda uku na kasar Italia da suka hada da juventus milan ac da inter milan waɗannan kungiyoyin sun kirkiro da wannan gasar ce ta super league ta club club ta turai da za ta yi kisantaka da champions league din saboda dalilan samun isassun kuɗaɗe a gasar da suka ce bas sa samu a yanzu a champions league na nahiyar turai sai dai tuni kungiyar kwallon kafa ta nahiyar turai uefa ta yi barazana hana yan kwallon kafa da za su shiga wannan kwambalar da waɗannan kungiyoyin goma sha biyu suka kirkiro za a hana su su buga kungiyoyin kasashen su kwallo da suka hada da kofin nahiyar turai euro da kuma kofin duniya na kwallon kafa da fifa ke shiryawa da ma kofin duniya na club club na kwallon kafa din shugaban kungiyar kwallon kafa na real real madrid da ne sabon shugaban wannan sabon kawance na kulab kulab din na turai na kwallon kafa kulab din da ake tsammanin shigar su a nan gaba a cikin wannan sabon kawance sun hada da bayern munich ta kasar jamus da psg ta kasar faransa ko da ke har yanzu wasu ce uffan ba game da wannan lamari tun da shugaban kasar faransa emmanuel macron da firaministan kasar ingila boris johnson suka yi watsi da mayan allah wadai da kafa wannan sabon kawance na kulab kulab na kwallon kafa na nahiyar turai da suka ci ce barazanar ne ga tafiyar sha'anin kwallon kafa a nahiyar turai din hasali ma magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa na kasar ingila sun yi watsi da wannan kawancen da suka ce an girka kuma zai kawo wani ashigil ga tahiyar wasannin kwallon kafa da armashin su a nahiyar turai da ma duniya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni jamhuriyar nijar. daidai wannan lokacin za mu kawo muku nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan daga bakin malamai. Nana Aisha ɗaliba ce a makaranta ta Islamiyya ta mata a nan da magaran. kowa ya san azumi abu ne mai mahimmancin gaske abu ne wata ne mai falala abu kaɗan in kika aikata alheri a cikin wannan wata e, alharai za su biyo ki daban-daban kashi-kashi kuma wannan makaranta da muke yi mu musamman ma kamar ɗalibai na fuskan yan e, ma'aikato na jarida menene saboda akwai shirye-shirye da dama da muke a gidan kafafen yada labaru muka ce ya kamata kenan wanda suke ba da labaru ne ko kuma wanda suke shirye-shirye ne ya kamata a ce suna cikin makarantu daban-daban su san abin da Allah ya faɗa su san abin da annabin Allah ya ce to shi yasa muka ba da ƙarfi muke wannan karatun yau alhamdulillahi shekaru kaman biyu zuwa uku nan eh, makarantun namu kaman mu ce malaman tamu babba abubuwa da dama da take shishiryawa kuma bangare-bangare shirye na makarantu sai a gaya ma ɗali dalibai a ce su kowa ya kawo kokarin shi ya kawo gudunmuwar shi abin da dai yake iyawa daidai gwalgwado daidai kari kin ga misali kamar muna gama kaya tufafi a gangama dukkanin dalibai kowa ya kawo da nashi da na 'ya'yan shi a kai a taimakawa gajiyayyu masu karamin kari akwai kuma inda bangaren da ake kula ma marayu musamman akwai wanda dalibi ɗaya sai a ce ya ɗauki maraye ɗaya zuwa sama abin da dai karhin shi zai iya ya ɗauke shi ma dindindin ya rike ko kuma ya rika kulawa da shi ko kuma ya rika kulawa da rayuwar shi ko wani askin shi ko wani takalmin shi da sauransu kenan ana gangama kuɗi saboda a taimaka ma yara marayu wanda karhin su bai kai ba kuma babu wanda suke kulawa da su kin san taimakon marayi aka ce Allah subhanahu ta'ala shine zai biya mutum da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. rundunar sojin kasar caji ta ce an hallaka shugaba idris debi a wata fafatawa da 'yan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar afirka na tsawon shekaru talatin da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati a yau dinnan talata wani mai magana da yawon rundunar sojin ya ce debi ya mutu ne sanadiyar raunukan da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagagen daga. wata kungiyar 'yan tawaye mai suna dakarun kawo canji da haɗin kai a chadi ta daɗa dannowa daga arewacin ƙasar a 'yan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar injamena babban birnin ƙasar an rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasar kuma mai magana da yawon rundunar sojin azim barandowa a guna ya ce majalisar mulkin soji za ta jagoranci ƙasar na tsawon watanni 18 kuma dan marigayi shugaba debi mai shekaru 37 janar muhammad idris debi itno shine zai jagoranci majalisar ta mulkin sojin masu sauraro da haka muka zo ga ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin shirinmu na karfe shida agogon najeriya nijar Kabaru. karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu dauke da wasu rahoton nan. Kada dai ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye a shafinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da su. yanzu a madadin abokin aikin nawa ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti julie lazarus gratiam ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatan ku kwana lafiya mu kuma mu sha ruwa lafiya nan da kimanin sa'o'i hudu da rabi. Peace salam.